one with God is more than majority. Man can beat them, Regina Daniels tana yin tasiri ga bidiyo na bidiyo na tuki yayin da wai tana buguwa. Mawaki Davido ya siya wa PA ɗinsa agogon hannu Rolex. Blogger Linda Ikeji ta siya wa kanta jariri. Jama'a barka da warhaka, barka da warhaka a wannan shirinmu na Celebrity Gist wato CVGs a kuma talabijin namu na Camera Boy TV. Ni ce naku wato favorite girl naku, Sugar Girl, Sugar Fresh. So barka da zuwa. <laughs> Regina Daniels tana yin tasiri ga bidiyon bidiyon da ya fita da wai tana tuki da kuma sai ta bugu to ta yi magana ta ce wani lokaci sun kaye ba shi ne gaskiya abin da kuke tsammani wai shi ne kuma yayi nisa da gaskiya haka take faɗa tana ce ku daina cewa wai mutum yayi wannan yi wancan abin da kuke tunani ba shi ne abun ba to tana ce ku yi nisa da ni ku bar ni haka free now haka Regina Daniels tana faɗa to ku batta haka ta faɗa musu mawaki davido wato obio ya siya ma sabon agogon rolex na hannu to ya siya ma wannan pn shi wannan rolex din ya nuna a shafin instagram nashi sai yana ce ku dinga zama yan wanin yan wanin masu girma da taimako ku dinga girmama abokanayen ku kuna girmama yan wanin ku haka shi ya faɗa a nashi shafin instagram din to sai shi wannan pa din shi ya zo yana ce gaskiya ya gode sosai yana cikin godiya da murna ya ce wannan abun ya shake shi kuma sai yana ce gaskiya wannan abun ya yawa rolex ba ya bashi to santush gena ne yana murna da shi ogan shi davido yana ce gaskiya ya gode sosai kuma allah ya albarkace shi allah kuma ya daukaka shi ya zama mai girma mai girma har abada haka yana na yana godiya ma shi ogan shi yana ce gaskiya ya gode sosai ya gode to ni ma na mishi murna rolex ha hala rolex ba ta blogger Linda Ikeji ta siya ma kanta wani jariri. Ta ce wannan jaririnta ya zo a karshe. Ta ce wannan jaririnta wato shirin Range Rover hala Range Rover ne take kiran jariri to ta ce wannan jariri din ya zo gare ta wato shi 2020 Range Rover sabo PS ta samu ma kanta ta ce ta ma kyauta zuwa gare ta ma ita kanta haka ta ce ta ce wannan kyautan ita ta ma kanta gaskiya tana cikin farin ciki don wannan Range Rover din yana da long wheel base wato doguwan gindi haka ta faɗa tana ce in ka duba cikin wannan Range Rover din yana da burgewa don cikin kawai ah daɗin gani haka take faɗa to tana ce tana cikin farin ciki sosai da ta siya ma kanta wannan lafiyayyen sabon Range Rover na 2020 model. To, da ni ne ma ita Linda yaushe Allah da ya kai mu wata rana mu ma za mu siya ma kanmu Range Rover. To, congratulations. Barka da siyawa kanki Range Rover Linda. Tawa jama'a na gode sosan da kuka bi ni har karshen wannan labarinmu na Celebrity Wato, siyi pages to na gode sosai yanzu ina so kuma wani abu ku bi ma instagram page namu wato camera boy the tv hausa ku kuma bi mu a youtube page namu wato camera boy tv ku like ku kuma subscribe ni kuma abi ne a nawa instagram page wato sugar underscore fresh sugar fresh to na gode sosai sai mun sake haduwa barka fitowa samu kama taliban ya fitar da magana akan instagram page nashi yana ce mu da